wanda kuma ya dace da rana 22 ga watan Juni, shekarar miladiya ta 2020 wannan shine darasi na biyu daga littafin al husna fi ta'birur ruya fi ta'birur rua na malam Abdullahi dan Muhammad dan Abdurrahman As-Sadhan jazakallahu khairan wanda wannan shine kashi na biyu da ke biye da kashi na farko da muka tattauna akan matsalolin da suke da alaka da mafarki wanda kuma ga taken mafarki wannan kuma shi kuma taken shi shine alqawaid alhusna fi ta'bir ru'a Allah ya samu dace a darasi na farko mun fara tattaunawa akan abin da ke da alaka da irin yadda shari'a ta bada muhimmanci ga mafarki za mu tashi a inda malai ke cewa abu na daya fa'ida ta farko da ke nuna muhimmancin mafarki shine innaha lalle shi mafarki mumassidatul lil wahayi yana zuwa ne a matsayin wato kamar introduction wato shimfiɗa mai shiga gaba gaba kafin wahayi ya fara taqulu aisha radiyallahu anha sai da tana aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam uwar mu'minai tana cewa awwalu ma budi bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min alwahyi ar-ru'ya as saliha fi an-nawm farkon abin da aka fara yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na wahayi shine ar-ru'ya as-salihatu mafarki mai kyau fi an a wajen barci a wannan abu ne sananne a cikin tarihi a cewa abin da aka fara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan kafin a fara mishi asalin wahayi na zuwan Jibril alaihi salam sai take cewa a ƙarƙashin haka fakana la yara ru'ya illa ja'at misla falaq subhi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance baya ganin wani mafarki bai ganin wani mafarki illa ja'at sai wannan mafarkin ya zo ya faru duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gani a cikin mafarkinsa illa ja'at sai abin ya zo ya faru mislu kamar kace kamar falaki subhi kamar hasken asuba wato yadda aka tabbatar hasken asuba in dai dare lokaci sai hasken asuba ya faru to haka kuma mafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda ka san za a ga asuba haka za a gan shi ko kuma yadda asuba take da haske haka mafarkin nashi zai zama wato abin nan da haske babu ba abin da zai buya gare shi zai ga komai yadda ya ganshi shi a cikin mafarkin nan wannan hadisi ne daga cikin hadisai sanannu wanda yana daga cikin hadisai na farko-farko a cikin littafin Sayyid bukhari riwayar aisha radiyallahu anha wanda urutu dan zubair eh, wato wanda yake danta eh, ne ta fuskar eh, yayata ta haife shi wato asma'u kenan shine ya ruwaito wannan hadisi daga sayyidatina aisha radiyallahu anha wa ardaha haditha mala yake karanta hadisin zuwa wato karshen sa kenan wa fil hadith al-akhar a cikin ɗayan hadisin kuma ƙaunu sallallahu alaihi wasallam faɗin manzo Allah da yake cewa ru'ya juz'un min sittin wa arba'ina juz'a min an-nubuwa mun ji wannan a baya yana cikin sahih bukhari shi ma da muslim cewa mafarki wani yanki ne daga cikin yankuna na annabta ko dai ɗaya bisa arba'in da shida ko ɗaya bisa arba'in da biyar wa inna ma kanat ru'ya juz'a min an-nubuwati li anna fiha ma yu'jizu wa yamtani'u abinda yasa ake kallon mafarki a matsayin wani sashi daga cikin sassa na annabta saboda a cikin mafarki akwai abin da ke gajiyarwa abin da ba zai yiwu ba kamar da a cikin annabta abu ne da in ba Allah ya baka ba za ka iya shi ba ka tsayaran kamar mutum ya gan shi yana yin yana fuffukawa kamar tsuntsu wa qalbil a'yan da juya abubuwa a bisa yadda suke walittira ala shay'in min ilmil ghaibi da kuma ganin wani abu na cikin duniyar gaibi abinda ru'yar saliha da ake gani wani abu ne a cikin gaibu wanda zai faru gobe ko jibi ko baɗi sai Allah ya ba da dama a nuna maka wani ɓangare ko wani abu da ke ishara ko nuni zuwa ga wannan wala khilafa baina ahli al-haqqi anna ar-ru'ya sadiqa haqqun wa annaha min Allah babu saɓani tsakankanin malamai wanda suke masu bin gaskiya cewa mafarki mai kyau daga Allah ne kuma gaskiya ne la yunkiruha illa ahlul ilhadi wa shirmatun min motazila mutazila babu wanda ke inkarin haka sai wanda suke mulhidai sun karkace daga tafarkin daidai da kuma wasu 'yan tsirarin mutane cikin mu'tazila wanda ke gabatar da kuntataccen hankalinsu akan nassi da ilimi wannan magana ma ya dauko daga tafsirin al imamu al-Qurtubi a cikin mujalladi na tara shafi na 124 qala al-Khattabi Abu Sulaiman Hamad al-Khattabi rahmatullahi alaihi yake cewa Ya yace kila ma'anaha innar ru'ya taji'u ala muwafaqatin nubuwa an ce ma'anar wannan zance shine mafarki yana zuwa ala muwafaqatin nubuwa yana zuwa ya dace abinda abinda annabta take faɗi la annaha juz'un baqin minan nubuwa ba ana nufin wani sashi ne na annabta ya saura a duniya ba wakilan ma'ana wasu kuma suka ce annaha juz'un ana nufin wani sashi ne min ilmin nubuwa na daga ilimin annabta liannan nubuwata wa inin qata'at fa ilmuha baqin wato annabta da ta yanke amma ilimin ta yana nan to daga cikin jinsin ilimin annabta akwai mafarki wa qaba bi qawli malikin sannan sai khattabi sai ya kawo maganar maliku fi ma hakahu ibn abdul barri kamar yadda ibnu Abdullahi namari ya hakaito daga maliku annahu su'ila cewa an tambayi maliku ayu abbiru ru'ya kullu ahad shin kowa ne zai dinga fassara mafarki faqala sai yace abin nubuwati yul'abu yanzu nan mafarki za a dinga wasa ne da mafarki shin da mafarki za a dinga abin da annabta za a dinga wasa sun maƙala sannan maliku ya ce a ru'ya juz'un minan nubuwa fala yul'abu bin nubuwa mafarki sashi ne na annabta don haka ba za a yi wasa da annabta a bar kowa ya hau kan kawara ya mata hawan kawara ba wal jawabu annahu lam yurid annaha nubuwatan nubuwatun baqiya ba wai yana nufin annabta ce take tabbatacciya ba wa inna ma annaha lamma ashbahatun nubuwa min jihati littira ala ba'd al-ghairi la yanbaghi an yutakallama fiha bi ghairi ilmi wato yayin da ya kasance mafarki ya kama da annabta ta fuskar leko abin da ke da alaka da gaibu to bai halasta <clears throat> wani ya magana akan mafarki ba tare da ilimi ba wakala ibn battalin ibn battalin yake fada yake cewa kaunin ru'ya juz'an min ajza'in nubuwa mimma yasta'azam kasancewa mafarki wani bangare ne daga cikin bangarorin annabta yana daga cikin abubuwan da ake ganin girman magana walau kana juz'an min alf juz'in ko da ce ko ɗaya bisa dubu ne to yuqalu sai a ce inna lafzan nubuwati ma'khudun min al-imba dan haka anan sai a fasara a ce lafazin annabta dama an dauko shi daga al-imba'u ba da labari wa huwa al-i'lamu lughatan shine sanar da labari a yare fa ala hadha fal ma'ana anna ru'ya khabarun sariqun min Allah la kadhiba fi mafarki gaskiya ne babu ƙarya a cikin sa kama anna ma'ana nubuwati naba'un sadiqun min Allah la yajuzu alayhi al kamar da ma'ana annabta shine labari na gaskiya wanda Allah ya bayar wanda bai halarta samu ƙarya a ciki ba fa shabahatir ru'ya Annubuwa ta fi sidikil khabar ce da haka annabta eh, wato mafarki ya kama da annabta ne ta fuskar ingancin labarin da rashin kare a cikin shi wannan magata cikin fathul bari cikin mujalladi na goma sha biyu shafi na ɗari uku da sittin da uku wallahu alam mara ya ci gaba da cewa wasu al'abu darda'i rasulallahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama an qaulihi ta'ala abu darda ya tambayi manzon Allah game da lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah mun ji wannan a baya fa qala annabi ya ce mishi ma sa'alani ahadun anha ghayruka منذ أنزلت هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له يتي باب وندي تنبينا أكن ولا إن با كي بتن ذاك فتد ولا آية معنى تشيني مفرقي من جو نمتن زي جني دا كنسا كتم ولا أو ya gani مثلا wannan abu na farko kenan fa'ida ta farko da ke nuna izuwa ga muhimmancin mafarki shine ya zama wato shimfiɗa zuwa ga annabta na biyu ru'ya dalilun alal ghaibi wal akhirah mafarki dalili ne akan tabbatuwar cewa akwai wata duniya wadda ba mu sani ba ita ce alamul ghaibi kenan sannan kuma akwai alkiyama abin da ke faruwa a mafarki yana tabbatar da samuwar waɗannan zawahirin wato zai taimaka wato wajen wajen tabbatar da waɗannan zawahir na aƙida ya ce famin kana ya shukku fil ghaibi wa fi ahwalil akhirah aw yuridu mazidan min ad-dala'il alayhima fa inna fi ru'ya dalalat dalalat wa amthila ala zalika wanda yake so ya samu ƙarin wanda yake shakka game da gaibu da abin da zai faru a lahira to ba shakka in yana neman ƙarin dalilai ko wanda yake neman ƙarin dalilai akan haka ba shakka mafarki zai nuna mashi dalilai ƙari akan haka daga cikin fuskar da za a gane karin dalilan mara ya ce faƙar da shukul insani fi hukuil azabi ala ruh wani mutum na iya yin shakka cewa bai yadda ana yi ma ruhi azaba ba bayan mutum ya mutu fayyana mu fi gurbatin nazifatin barida sai je bacci a wani ɗaki lafiyayye wanda aka share kuma ga sanyin AC waya rafi manamihi khilafa zalika amma kuma cikin mafarkinsa sai ga sabanin haka wai ta'allamu ya ganshi a mafarki yana jin zafi wa ya qumu sayi alhal ya miƙe cikin mummunan hali mutakaddiran cikin rudewa ya ta minhu min araq ya ga zufa na buturowa daga jikinsa fa ya'lamu hina idan anna al-hararata allati waqa'at ala ala ruhihi ne a a'azamu asarar. min alburunati allati waqa'at ala jismihi fil waqa sai ga cewa tasirin wannan zafin da ya ji a cikin mafarki haisa sa shi zufa yana sama da tasirin abin da ke cikin ɗakin a waƙi na sanyi fa yu'minu hinaha bi anna ruha tu'azzab kaga yanzu sai take nan cewa lalle rai na iya fuskanta azaba bal innal alam al hasil min azabiha yughatti ala na'im al jasad cewa ma kai abinda ke samun zuciya na azaba abinda ke samun rai na azaba yana sha makance ni'imar da jiki ke samu wa hadha fi dunya fama halul akhirah yace to kaga wannan fa anan duniya ne ina kuma ga lahira fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ka samu cika da imani abu na biyu mala yace wa yajibu al-insan من ويجب الإنسان من من أحوال الآخرة التي لا يدركها العقل لغرابتها wani mutum yana iya zama yana mamakin abin da ake ba da labari game da lahira wanda dan adam bai iya riskar wannan abu da hankalinsa saboda abin ya zarce hankalinsa abin ya zama bako ga hankalinsa lakin idza lahaza ba'da ahwalir ru'ya zala ajabu wannan da ke mamaki ne ya tsinkayi ya kalli wasu yanayi da suke faruwa ga mafarki to sai ga wannan ainihin wato mamakin nashi ya gushe fa huwa fi manamin muddatuhu asharata daqa'iq masalar. mutum ya irin kwanciya ya mafarki ya bacci na minti goma a cikin minti goma nan sai ya ganshi yusafiru da biladin kathira yana tafiye-tafiye zuwa ga garuruwa mabambanta wayara wa ya wa ya'mal yana kallo yana karatu yana aiki malau arada amalahu ya ga yayi abubuwan da inda zai ce yi su haqiqatan a bisa haqiqanin abin ke faruwa a farke da ila ayyamin adida da ya buƙatu zuwa ga kwanaki da yawa fa kaifa tamma zalika to sai tambayi kan shi aka yi yin waɗannan abubuwan da ake buƙatar kwanaki a yi su ta yaya iya su a cikin ɗan lokaci mintuna kaɗan bal kaifa hafiza ba'adan nususi wa kallama ba'adan nasi ta yaya iya haddace wasu maganganu a cikin mafarkin har yi magana da wasu wala zala kuru dhalika kullahu wa yahfazuhu ma maturi kuma bai gushe ba yana tana abin da ya kiyaye har ya ce nayi kaza na ga kaza na je wuri kaza afala dillu dhalika ala anna ahwal al-akhirati la takhturu ala qalbi bashar shin wannan kadai bai sai gwada maka cewa abin da zai faru a lahira ya fi karfin zuciyarka ta iya gane shi ba wannan shine abu na biyu wato kasancewa mafarki da taimaka wajen fahimtar gaibu abu na uku annafqul azimu min ru'a ana samun amfani mai girma daga mafarki akwai amfani mai girma a cikin mafarki ina ake samun wannan shine mala yake cewa a inna yace annaha tasabbata Eh, tasbitun min Allah lil mu'min mafarki yana eh, zama tasbit wato tabbatar da kafafun mu'minai akan addinin Allah mafarki yana taimakawa wajen tabbatar da kafar mu'minai akan addinin Allah su ji su wato suna yin addini yadda ya kamata da gaskiya suna jin confidence akai wali hadha warada fil hadith sahih da haka ya zo a cikin hadisi ingantacce cewa annahu la yabqa fi akhir zamani illa al-mubashirat mun ji wannan hadisi a baya cewa babu abin da ya saka ƙarshen zamani sai dai busharori qalu ma hiya rasulullah qala ru'ya salihah yaraha al-mu'minu aw tura lahu yace mafarki da mutum zai gani ko a gane masa wa annahu fi akhir zamani la takadu ru'ya al-mu'min kuma cewa a ƙarshen zamani mafarkin mumini ba zai zama ƙarya ba To kuma cewa haifu annahu na wannan kenan sai ce haifu annahu ashaddu ma yakunu ila tasbitillahi ta'ala lahu fi zalikal asr dan wannan zai zama dalili da zai a samu tsananin yadda da Allah a ƙarshen zamani dan allazi qalla fihi mu'inun wanda abokan taimako akan addini suka yi karanci wa kafura fihi al-mukhalifuna wal munawi'un masu saba gaskiya da masu neman ta kamata birki da kamata kafa baya sun yawa sana ya ce "An ta fatihatu khairin fi umuril akhirah mafarki yana zama wani mabuɗi na alkhairi ga al'amuran lahira musulmi na. daga cikin musulmi akwai wanda man ya hatari lil haqqi bi ha. wanda a sakamakon mafarki zai shiryi zuwa ga gaskiya kama hasala lil fubayl ibn iyad wa malik ibn dinar kamar yadda ya faru ga wasu mutane guda biyu al-fudail ibn iyad babban malami daga cikin malaman salaf wanda kuma zahiri ne cikin zuhadu an sha yin magana akan shi ba za mu tsawaita ba yana daga cikin tarihin shi da aka bayar cewa mafarki ya taimaka mashi wajen ya shiryu kissa ce shahararriya ta zo a littafin kitabu tawabin na abin nan na ibnu qudama ta zo a cikin tarjama sa cikin sayyid alamin nubala cewa da fudail dan iyad ya kasance dan fashi ne mai tara hanya yana kwace to tana ya fito zai je kwacen shi zai sata shi ya lade a bayan wani dutse yana jira ya tani yayi sanda zai fita sai ya jima wasu mutane suna magana suna cewa fudailu fa wannan babban barawon yana nan wajen mai sauri muci ya je har zai haura wata katanga ta wani gida kamar da aka ce a cikin kissa wallahu alam sai ya ji wani aran yana sallar dare yana karanta sautin hadidi ko fadan Allah alam ya anil ladina amanu an takhsha a li dhikrillahi wa ma nazala min al-haqqi wa la yakunu kal ladina utul kitaba min qablihim fa Amadu, alaihim al-amadu faqasat qulubuhum Allah yace wa kathirun minhum fa Allah ya ce shin lokaci bai yi ba ga wanda suka yi imani a ce zukatansu sun yi raurawa sun shiga cikin taitayinsu saboda ambatan Allah wa na zala minal haqqi aka ce ya kama katanga da yaji wannan sai ya ce bala qad lalle lokaci yayi to je kuma gida kuma sai mafarkai da suka taimaka mashi. ko kuma a wata riwaya aka ce a shi da kanshi ne karanta faɗin Allah wala wannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa akhbarakum ta cikin sautu Muhammad kenan ko ce da ya karanta wannan sai hankalin shi ya tashi ce la ilaha illallah yayi salati ya sanar da ubangiji da Hausa suke cewa ko yace yanzu nan Allah ya rufa mana asiri a nan amma kuma yake cewa zai tuna mana to idan Allah ya tuna mutum asiri ai shi kenan hankali shi kenan ya shiga cikin fitila yanzu ana mutum kallon mutumin kirki a zo a gane shi mutumin banza ne yanzu kaza kaza kaza yayi ta makan shi sharhi yana kuka yana kuka yana yana sharhi saboda tsorata da yayi da faɗin Allah ɗin nan wa nabluwa akhbarakum za mu ainihin wato yi za mu tona asirorin labaranku za mu tona su kowa ya gani wannan abin sai ya tame da hankali ya tame da hankali ba ɗan ƙanƙani ba ya ce yanzu nan za a tona asirin mu a gane mai gaskiya daga mara gaskiya a gane me muka yi da wanda aka sani da wanda ba a yi ba domin na bulu ma'anar shi a new view za mu bayyana su kowa ya gani akhbarakum kuma shine wato duka labaranku da abinda ku kasance kuna aikatawa abinda ku kasance kuna aikatawa Allah ya ce za mu fito da shi fili kowa ya gani to wannan sai ya firgita shi firkici mai tsanani cewa za a gane mai gaskiya za a tona asirin mai karya, za a yi kaza za a yi kaza sai kwanta bacci sai wani farki wanda mafarki ya taimaka mashi wajen a tuba hakan har ila da cikin kitabu tawabin din labarin shi malik ibn dinar wanda ya zo a cikin kitabu tawabina na ibn qudama na malam abdullahi ibn ahmad ibn muhammad ibn qudama al-maqdisi kenan da kuma littafin az-zahrul fatih fi dhikri man tanazzaha anil dhunubi wal qaba'ih na abdurrahman ibn jauzi rahmatullahi alaihi wa alal maqdisi duk da ke isnadojin waɗannan riwayoyin ba su da inganci da fuskar isnadi amma ana istinasi da su kisa ta zo doguwa shi da kan shi malik ibn dinar wanda ɗaya daga cikin zuhadu ne yake ba da labarin mafarkinsa da tubarsa cewa yadda abin ya kasance da ya kasance ɗan sanda ne macuci mai shan giya mai zalunci yace sai ya samu ta baiwa yana ƙaunarta ya zo sadaka da ita ta haifa mashi wata ɗaya kyakkyawa wadda yake ji da yarinyar yake wasa da ita ko da yaushe baya nesa da ita wata rana sai ya zo gida bai ma sallar isha ba cikin magagin giya ya kwanta haka kawai ya gaba da bacci ya ce da ya bacci sai mafarkin an yi tashin alkiyama sai ya ga wani katon dragon shine atinin da ake ce mashi da larabci alawazini sijin ko sikid ya ga wannan katon dragon din mai mummuna kama ya biyo shi da gudu yana buɗe baki da cinye shi ya dinga gudu har ya je wani waje ya buya dogon kisa ce ya ce da ya buya sai ya ga wani tsohon ya tambaye shi tsohon ya ce ba zan iya baka labarin kuma ba amma je wancan dutsen akwai in kana da wancan dutsen shi ne wada'i'u mawdi'u musulmi na, inda ake aje abin nan wadi'a kayan ajiya kenan ko na muminai ka je idan kana da kaya a wurin za ka samu amsa ka ya ce ya je wajen sai ya ga yashi din nan a wajen ya ce mata yake yaran ta ce a 'yan mu musulmai ne muna makaranta na ibrahim to kin ji kin ji bayanin da na zo da shi ta ce to ai wannan dragon nan shine aikin ka ne na sako shine yake bin ka zai halaka ka to hankalin shi fa ya tashi da ya farka wannan shine sanadiyan tuban shi da zaman shi mutumin kirki shine abin da yake ishara anan shi malam as-sadahan wallahu a'lam yace wa jam'in minan nasi qadiman wa hadithan akwai tarin mutane da yawa a da can da kuma yanzu wa minhum daga cikin su akwai man yazdadu imanan wa taqwa mafarki na iya taimaka maka ƙara imani ka ƙara takawa kama hasala da abdullahi ibn umara fi ru'yahu al-mashhur allati abbaraha sallallahu alaihi wasallam fa qala mafarki da abdullahi umar yayi shahararren mafarkin shi da yayi wanda annabi alaihi salatu wasallam ya fassara mashi da annabi yake cewa ni'mar rajulu abdullah law kana yusalli min al-layl ma dalla da abdullahi ina ma da a ce yana sallar dare wanda yayin mafarki ne shi ma ya tashi alkiyama sai ga an kama shi za a kai shi wuta an yi majaujawa da shi za a cusa shi wuta sai wani mala'ika zo da gudu ya ce a tsaya a tsaya a tsaya aka ce mai faru aka ce ai an ce a kyale shi saboda yana sallar da yi. da kan shi yake cewa daga ranar bai kara barin sallar dare ba to kalli kuma wani in kara mana misali kwaya daya shine misalin abdullahi ibn maslamat al bi malam imam bukhari wanda shi mai farkiya ya tashi al aka zo aka ce malamai ku tashi ku tafi aljanna malaman hadisi suka tashi suna tafiya sai ya miƙe zai bi sai mala'ika ya daka mai tsawa ya ce kuma ka zauna kai kana karantarwa ne a duniya ai ba ka karantarwa ba aje ilimin ka kai kama kasuwanci ba yana farkawa shi ma ya gane wato ana mashi ishara ne akan ya kama aikin karantarwa daga nan ya kama aikin karantarwa har ya dinga zuwa yana lallashin ɗalibai yana cewa dan Allah ku zo mu karatu sai Allah ga ta malam bamu da lokaci ce to shikenan ku zaɓi lokacin da ya muku ina nan ina jiran sai sun zaɓi free hour ko free day wanda ba su da wani malami da suke da engagement da shi sannan su dogon malam abdullahi dan muslim aka rika annabi yana zaune jiran su in ya ga musu karatu ya ta musu godiya da kyauta da sadaka a dafa abinci a ci yana gode musu saboda sun tare mishi wato sun sun mishi daman na hanyar shi ta zuwa aljanna da ta yi ta kubuce mishi za mu zo mu jerin wannan kisoshin malam zai kawo mana misalan su da dama insha Allah fa kana labuda la fa kana ba'du la yanamu min al-layli illa qalila daga nan abdullahi dan umar ya zama baya bacci sai dan kadan wannan na cikin sahih bukhari kama annaha fatihatu khairin fi umurid duniya kamar da mafarki ke zama mabudin alkhairi ga al'amuran duniya ka dirata ala rizq kamar ta nuna maka wani arzikin ka au alal ilaj ko waraka ga wani cuta au alal a'in ko ga wanda ya maka kambun baka ko ya maka sihiri ko ya maka maita wal amsilatu lidhalika akthara min an tuhsa misalan wannan sun fi karfin a kididdige su za a zo a bada misalai insha Allah wa kam min maridin ra'a man asabahu bil aini bi zatihi so dama ana son mara lafiya ya mafarki da kan kanshi ga wanda ya mushi ya mushi kambun ido aura a ramzan ya dullu alaihi ko ya ga wani abu da ke nuni zuwa ga haka mal albani malamin mu Allah ya gafarta mishi ya sha ba mu labarin ire-iren waɗannan sanda yake aikin rukuya yakan ce mara lafiya ka je kai tadarru'i ga Allah kai ta addu'a kai ta addu'a in kai sa'a sai ka ga Allah subhanahu wataala sai ya nuna maka mafarki ga abin da ya faru ko inda aka rufe wannan sammu ko wanda ya maka ko yadda za a karya shi mala ya ci gaba da cewa fa'akaza min asarihi fashe fahullahu sai ya je sai mutum ya ji amfani da wannan sai Allah ya bashi shi waraka to kaji waɗannan sune bayanan da ya kawo game da muhimmancin ainihin wato abin nan mafarkidin sai ce dilalatu takarrurin ru'a wal ahlam menene idan mafarki na maimaituwa kana yawan yin shi yana maimaituwa ka yi ka kara wani mafarki kwaya ɗaya sai kai ta yin shekara da shekaru me haka yake nuna zuwa gare shi mana ya ce ihtimamun abu na farko da ke sa ka dinga mafarki guda ɗaya na maimaituwa akwai ihtimamu sahibi ha amri mutumin da ke mafarkin wannan abun yana da muhimmanci a rayuwarsa abin da ka ɗauka da muhimmanci to za ka yi ta ganin shi a mafarki saboda za ka dinga tunanin shi ko da yaushe to haka mafarkin ka ma fa'iza fa'iza tammal insanu bi shay'in ma duk da mutum ya ba wani abu muhimmanci wa a shagalahu fi waqihi wannan abun ya shagaltar da kai a rayuwarka fa innahu kaseeran ma yarahu fi manami zaka yawaita ganin wannan abu a farkinka wa marji'u zalika hammu qalbi da ke kawo wannan shine damuwa da zuciyarka take ciki fa inna fa in fa inna kana mushtagilan bid-din alal misali idan mutum ya shagaltu da addini to sai ya gama wani imani ya shagaltu da imani ra'a ma ba zalika sai yawai ta gana haka abinda ka shagaltu da shi ka dinga yawan gani in ka shagaltu da qur'ani ne ka dinga ganin a farki ga kwanan kwata kanta alqur'ani ana zuwa musabaka in ka shagaltu da zuwa aikin haji ne haka ka shagaltu da azumi ne haka duk abinda ka shagaltu da shi zaka ta ganin shi zaka ta mafarkin sa yace ka sahabati rasulullahi sallallahu alaihi wasallama alladhina yuhaddithunahu bi ru'ahum kullu yawmin shi ta sahabai kullum suke ba annabi labarin mafarkinsu wa in kana mashgulan eh, bi za ka ga mafarkansu suna da alaka da lahira ne wannan mafarkin ya mutu ana hisabi wannan mafarkin an ce mashi kaza da sauransu wa in kana mashgulan bi wanda ya shagaltu da duniya kuma ka zawajin au dirasatin au tijaratin ya shagaltu da duniya kamar ya shagaltu da aure ko karatu ko wani kasuwanci fa innahu ghaliban ma yara aw yahlimu aw yuhaddithu nafsahu bima yunasibu zalika so da dama zai dinga mafarki ko yana ganin wannan abun a mafarki kullum zaka dinga mafarkin auren nan shi ake yi ko an yi ko an fasa ko ana biki ko an haihu ko an yi waye ko wannan makaranta da kake yi ko karatu semester ta zo ana jarabawa ana test kai misin lecture wani malami ya kore ka zaka yi ta na hoke haka kasuwancin ka da kake yi haka ko abubuwa ma na wasa wani kullum ya kwanta za a yi maci gobe da real madrid da manchester ya yi mafarkin kaza a kashi za a yi dambe da shago da dan duna ya yi mafarkin kaza za a je wasan kaza duk abin da yake gani shine gauro ne bai yi aure ba ya daɗe zai dinga mafarkin wata budurwa da yake gani kullum gata nan ta wuce ga ta mai sallama ta mishi murmushi ta ce yaushe zai turo zai ta yin wannan mafarkin rayuwar shi ba za ta wuce ba akan wannan har sai ya daina wannan tunanin a zahiri abu na biyu al'ajazu wa adamu ta min ash-shay to kishiyan wancan shi kuma shine abinda ka gaza ka kasa yin shi abinda yafi karfin ka karasa yadda zaka yi da shi zaka yawaita yin mafarkin shi shi ma fa idza ughliqat amama al-insani al-abwab fi amrin ma idan aka toshe mutum kofa ya rasa yadda zai da wani al'amari ra'a fi manamihi fathan aw badiran anhu sai dinga ganin wani buɗi ko abin da zai maye mushi gurbin wannan abin a mafarki abin da ya kasa cimmawa a zahiri mutum ya kasa cimma arziki a zahiri talauci ya dame shi ya ta neman kuɗi sai ya dinga mafarkin yin kuɗi ya kasa samun ilimi a zahiri ya yi basirar taƙi sai ya dinga mafarkin ya zama malami a mafarki kaga ya samu badil kenan wali haza taksuru ar-ru'a wal ahlam ladal masaji don haka ka ga mafarki yake da yawa ire-iren wannan a wurin mutane waɗanda suke kulla a gidan yari su ne almasaji wato eh, inmates kenan kama hasala lil masjunina ma'a yusuf kamar da ya faru daga waɗannan mutane waɗanda aka rufe su a gidan yari tare da a gidan yari tare da annabin Allah Yusufa da Allah yake cewa wa dakhala ma'ahu sijina fatayan قال أحدهما إني أراني أعصر خمرة وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين رامو سايا أنا saboda أقول لوكتي sai mun je kasid na uku kenan insha Allah sai mu tashi akan wannan gaba ta biyu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu wa rahmatullahi wa